بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكن godiya ta على مدو Allah كي sarki من ya nuna mana wannan asbahi mai tarin albarka asbahi wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 27 ga watan shida shekara ta 2016 miladiya a darasu mana goma sha hudu da muke gabatarwa domin bayani a ta abin da shagon kwanciyar azumi a cikin wannan littafi mai albarka littafin mawata malik a inda muke karanta kitabu siyam yau za mu tashi a babi na goma sha takwas babu qada'i tatawwu dama abin da yake ya shafi hukunce azumi ne sai ci wannan babi ne da zai bayani kan ramuwar azumin nafila babu qada'i tatawwu babu da zai yi bayani babi da zai bayani kan abin da ya shafi azumin nafila saboda haka imam malik ibn anas imam al'imma ya ce حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهما أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت عائشة وقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقضي مكانه يوما آخر أزم النافلة أزمين المتنج شئولواك أزم فر الله ثم أزم النافلة نوئي نوئي أقوي أزم على مصر da litinin da alhamis akwai azumin su shawwal akwai azumin ranar arafa akwai azumin ranar tasuwa da ashura akwai azumi uku na kowane wata sha uku sha hudu sha biyar sauran azumin muka na nafila to mutum ne ya ɗauki azumin nafila kuna ji da ke ko sai ya karya azumin da ganga Mutum da na nafila ne shi kenan ba sai ya rama ba ko ku zai rama wannan azumin ɗaya kenan sannan ban da wannan waɗanda bayanai ne na ramuwar azumi suke da alaƙa da azumin nafila kamar mutum ya ɗauki azumin nafila sai kuma rashin lafiya ta kama shi sai ya ajiye azumi to zai rama shi nan gaba gane ku shi sa malam ya ce babu ƙaubai ta tsawo babu da zai mana bayani kan abin da ya shafi ramuwar azumi na nafila to da ya sai kawo mana hadisin aisha radiyallahu anha da hafsa matan manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama Allah ta'ala ya kara musu yadda yace asbahata da Aisha da Hafsa sun wayi gari sa'imataini suna masu azumi mutatawwi'ataini azumin na nafila azman ta fa fauhudiya lahuma ba'am sai aka kawo musu abinci aka shigo da abinci da ana zuwa da abincin nan dafaffen abinci fa'afara ta alai ai sai suka ajiye azuminsu a kan wannan abinci kuma ya magana sai suka ajiye azuminsu a kan wannan abinci tun da yin mutum yana gana kamar azumin tun da azumin na fila ne shi ya sa kansa inda ya gada ma da bai ɗauka ba misali da sauransu فدخل عليهما رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya dawo kenan lokacin da abin ya faru baya cikin gida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin gida qalat aisha sai aisha radiyallahu anha tace fa qalat hafsatu sai hafs tace wa badarat ni bil kalam sai ta riga ni yin magana wa kanat bint abiha ta kasance ku ya halas ta kasance yal harasci akan ce mutum binta abiha ta kasance yar babanta da larabci wa kanat binta abiha ta kasance yar babanta da wasu kuma zai kace ta kasance yar halas aka ka ji mutum yana cewa wani dan halas ne ai kaza kaza kaza kaza kaza sai ta ce ya rasulullah hafsa ta ce ya ma'aikin Allah inni asbahatu ni na tashi da safe ana wa aishatu ni da aisha radiyallahu ta'ala anhuma sa'imatai muna masu azumi mun tashi mun wayin gari muna masu azumi mutaqawwi'atai ne azumin na taqawwi azumin na nafila fa udiya ilayna ta'amun sai aka kawo mana abinci fa afqarna alaihi sai muka ajiye azumin mu akan wannan abinci muka ajiye azumi muka karya azumi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ce iqbiya makanahu yawmin akhar iqbiya ku biyun nan kurama makanahu makufin wannan azumin da kuka ajiye yawman akhar wani yini daban kurama azumin wannan yini yanzu kun ajiye ne da ganganci ba rashin lafiya ko tafiya ko wani abu shar'antacce ne ya sa. aka ake azumin ba ba al'ada ba ce ba wani abu ba kawai dai mutum ya tashi da azumi kuna ji da kyau ko da ya tashi da azumi sai kawai ya ga kawai bari ya kare sai aka ce to irama makofin wannan kafin ya dauka yana zama ya ci ba zai dauka ba yana zama ya ci ya fasa to amma tun da ya dauka to sai ya kai Allah ba ta gumbace wani ne ta haka ibada take wacce ba ta wajibi ba ta nafila din ba sa ga kai ba اما ان کفار بس ba قال يحيى سمعت مالكا يقول قال يحيى يحيى ابن يحيى الذي الذي سمعت مالكا يقول من اكل او شرب صاهيا او ناصيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم صومه الذي اكل فيه او شرب وهو متطوع ولا يفطر ولا ولا يفطره وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطول القضاء إذا كان إنما أفطر من أذر غير متعمد للفطر ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء قال يحيى يحيى ابن يحيى الليث يجي سميت مالك يقول ناجي إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة ينشوى من أكل دقوان ديتي أو شرب ويشاء ساهيا دربك النواني أو ناسيا كوما دمنتوا يتي ويشاء في صيام تطوع أعزم النافلة da kuma dukkanin nau'insa inda azumin na nafila ne ji kar kuma akwai azumin nafila akwai azumin farilla azumin farilla shi ne ramadan azumin bakance azumin zihari azumin kafara da kuma ramuwar azumin ramadan haka shi ma ya wajibi ne to yanzu ba azumin wajibi ake magana ba azumin ya ake magana sai malik ya ce falaisa alaihi qada babu ramuwa a kansa duk wanda ya ci ko ya sha da rafkanuwa ko da mantuwa a azumin nafila babu ramuwa a kansa mun yi bayani a kasu da ya gabata an azumin farlan ne mai yawon yawmahu alladhi akala fihi ya cika wannan yinin da ya ci abincin a ciki aw shariba ko ya sha huwa mutatawwi'un yana mai nafila yana mai azumin nafila wala yufṭirhu ba zai ajiye azumin ba kullum da ko ba zai ajiye azumin ba zai ci tun da ya sha da mantuwa ai ba zai sha da gangan kawai azumin shi a kare ba zai haka walaysa alaman asabahu amru bai zama wajibi ba babu akan duk wani wanda wani al'amari ya same shi duk wani wanda wani al'amari ya same shi ya kafa siyamahu da wannan al'amarin ya sa ya ajiye azuminsa ya katsa azuminsa wa huwa mutatawwi'in a lokacin kuma yana azumin nafila ne babu akan sa qada'un ramuwa kun kana duk wani wanda wani abu ya sa ya ajiye azumin sa na nafila babu ramuwa akan sa amma idan da gangan ne ya ajiye azumin to akwai ramuwa akan sa sai mu bambance tsakanin abubuwa guda biyu idza kana inna ma afqara min uzri idan ya kasance ya ajiye ne don wani uzuri kamar ya ɗauko azumin shi na nafila sai rashin lafiya ta kama shi a hanya kamar ya ke azumin kuna ji da kyau sai ya ajiye azumin saboda wannan rashin lafiyar ko ta ɗauko azumi sai al'ada ta zo mata ko sai haihuwa ta zo mata ko sai tafiya ta zo duk wasu uzurruka ne da ke sawa a ajiye azumi sai mutum ya ajiye azumi gaira mutu'ammilin ba wai yi da gangan bane to ilfitri ba wai yayi da gangan bane dan ya ajiye azumi to anan ba zai rama wannan azumin ba kun gane bambancin shi bambancin da wanda ya ajiye azumin nafila da gangan haka kawai da kuma wanda yake wani uzuri ne yasa ya ajiye azumin nafila wala a الله ولا أرى a قضاء na fila. haka nan bana ganin zai rama sallar nafila ba na ganin zai rama sallar nafila in malik ibn anas idza huwa idan shi din ya katse ya aji ya yanke sallar nafila ne min hadasin saboda wani hadasi la yastati'u habsuhu da ba zai iya rike shi ba ya kabbara sallar nafila ya yi ruku'i ya taso ko yana cikin sallar sai hadasi ya zo mashi sai bayan gida ya zo mashi ai a guje ya fita ko fitsari ya zo mashi a guje ya fita ko tusa ta zo mashi ba shi da wani dabara da zai iya yi sai ta wuce da alwalarsa to ya zai kawai ya zai ya gama biyan bukatar shi yana gama biyan bukatar shi kawai sai ga wani ayari sun tuka su tafi unguwa sai bi bisu. to yanzu ya maku sallarsa shine malik yake cewa ba na ganin mutumin da ya kabbar sallar na fila? sai hadasi ya zo mashi da ba zai iya rike hadasin ba kuna ji da ke ku yaje in biya bukata shi babu wanda zai ce mashi dole sai ya zo ya biya wannan nafila babu wanda ce dole ne ma ya hada dubi ila wudu hadasi da yake bukatar alwala to babu wanda ya ce mashi ya zo ya rama wannan nafila tunda ba da gangan iya katse ba inda mutum ya kabbara nafila wala ji da ke ko yana kabbara na fila sai ya ce yau abu ya zabo shi yana ci ayi wani maza ka zo maza ka zo maza layi ya zo kanmu ba shi da zama iya gina fila <laughs> yana ci layi ya zo kansu layi ya zo kansu ba zai yake fila ba kullum da ke ko ko kuma ya ce maza ya zo ba gashi ana rabu gashi ana rabu ana rabu ana rabu an yi layi wani yana ta rabin dubu daidai babu yadda za a yi a dubu ɗaya da shi kuma yana gabar ubangiji to ina son mu gane tsakanin bambancin nafila da faralla. kun ga inda farilla ce ya kabbara sai wani abu ya kama shi ai yana zuwa ya je bayan gidan nan ko ya fitsari ko ya duk bukatar da ta fitar da shi a guje zai alwala ne ya zo ya zo ya mai da wannan farillar da ya kabbara kuna ji da ke koto amma idan nafila ce ba wanda ke ce mishi sai ya zo ya sake ta saboda wani uzuri ne shari'antacce ya fitar da shi to tambayar anan ita ce idan ba uziri ba ne ba babu uzuri kawai da shi yana ganin aina fila ce ƙwalar rahimahullah ƙwalar malikun wala yin ba zai hanyar da ƙwalar rajulufi shayi min al'amali salisha a salati wasu siyami wal hajji وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين وإذا صام لم يفطر حتى يتم صومه صوم يومه وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه قال رحمه الله قال مالك إمام مالك إبان أنس يجي ولا ينبغي بيت أكماتا بيت أكماتا أنا تي ولا ينبغي بيت أكماتا أما سير أبن أكي فلا حرام kullum da ke ko akwai akan abin da ake magana haramun da ka bai kamata ba bai dace ba bai halatta ba an yi da kular rajulu fi shai'in mutum in an ce arrajulu mutum ya shafi mace ya shafi namiji ana nufin wanda ba yaro ba mutum wanda ba yaro ba saboda ya shafi mace ya shafi namiji kada mutum ya dauka cewar namiji ne banda mace saboda ai arrajulu aka ce an yi da kular fi shay'in mutum ya shiga wani abu mutum ya fara wani abu min al'amalu salihah daga cikin ayyuka na kwarai ayyuka na madalla as-salah wannan abin sallah ce wasiyam ko azumi ne wal ko hajji ne wa ma ashba haza da abin da ya kama da wannan kamar itikafi ina ba ta kun gane ko mutum ya fara itikafi min al'amal Saliha, daga cikin ayyuka na kyawawan ayyuka allati yatatawwa biha an-nas wace mutane suke yinta a matsayin tatawwudi aga ana sallah amma akwai salloli na farilla akwai kuma salloli na nafila akwai azumi na farilla akwai kuma azumi na nafila akwai hajji ta farilla akwai hajji na farilla akwai kuma hajji nafila wane ne hajjin farilla na farko wane ne hajjin nafila na biyu da na biyu abin da ke sama wannan hajjin da mutum yi farilla ne ya daga ya biya kuna yake hajji ya sun hau jirgi ya sun shiga harami sun zo zulm alaifa ya ɗauki harami ya ce allahumma labbaika hajja sun kama hanyar maka kenan sai aka bugo mai waya ce tab ai ana buƙatar kaya ku zafi kaya ya yanke gaba ɗaya a garin mina ana buƙatar shi zafi zafi kuma buƙata kuma akwai riba ya ga yi cikin ƙanƙanin lokaci a wannan hada da zai miliyan kuma miliyan ashirin zai samu sai gaba zai yanke hajjinsa yi miliyan ɗaya biya na hajji wannan ɗaya ba kuna ce da kyau ko sai malik ya ce wa ma shi ba haza min al'amal salih da abin da ya kama da waɗannan ayyuka na kwarai allace ta tsawo bi hannas wanda mutane suke ta tsawo da ita ka ya tsawo sai yanke shi hatta yutimma hatta bi hannu ta yanke ba har sai ya cika shi ala sunnatihi akan yadda shari'a musulunci ta tsara shi kada i gaggawa ya ce zai tsatsallake wasu wurare ya tsallake wasu wurare kullum da ke ku ya cika a kan sunonsa kada ya ce zai tsallake sunoni kuma da ya ji ana da wasu ya tsallake sunonin sallah ya gaba da zaɓi farallar sallah ɗin ya maza iya su domin ya ji ya wulaye iza kabbara idan mutum ya yi kabbara zai salla lallan sarif bai halatta ya juya baya ya wuce ba hatta ya salla raka'atain har sai salla raka'a wanda ji da kyau ko da ya zo a matsayin zai yi salla raka'a ashirin sallama goma ko zai yi raka'a talatin sallama sha biyar yana kabbarawa sai ya ji bukatar shi ta taso kuna ji da kyau ko to fa ba zai yanke ba sai ya kai raka biyu in ya kai raka biyu ya sallame sai ta fara kasa ba wanda yake su ya ci ku adadin rakoyin da ita na dama duk sallama ita na fila inda kai sallama to in za ka miƙe sai ka ƙara niyya inda kai sallama in za ka miƙe sai ka ƙara niyya kun gane magana ta da ke ko to inda mutum ya tabbara sallar na fila ko da ya tsone da niyyar zai nafil biyar koyi da dama to sai buƙatar shi kuma ta taso kamar bukatar da muka ambata ba ta fitsari ba ba ta bayan gida ba sai dai bukatar shi rayuwa to fa sai ya kawo raka a biyu in ya sallame sai ya tafi har kasa ɗaya da, wai za sama in ya ɗauki azumi lam yuftir ba zai ajiye azumin ba duk na nafila ne hatta yi jimma soma yomi har sai ya cika azumin wannan yinin ko da ko ya niyyar zai yi azumin kwana uku a jere ne zai yau ya gobe ya jibi azumin nafila sai wani abu ya same shi yau dinnan. kuna ji da kyau to tunda wani abu ya same shi yau to sai ya kai azumin yau in ya so sai ya fasa na gobe da na cibi yi tsagowa aka ce azumin na fila kullum sai an mai niyya saɓanin azumin ramadana saboda shi azumin ramadana a haɗe yake da juna wajibi ne to mutum yi niyya ran farko ya ɗauke masa wara amma na fila kullum sai mutum ya ce da niyya saboda ne saboda kullum kana da maka ce ka fasa kana da niyya za ka yi azumin goma ko na nafila to kana zama yin kai yau kai gobe kuma ka ce ka fasa shi sa aka ce kullum sai mutum ya jirgin niyya wai za halla idan mutum ya dauki harami na aiki hajji lam yarje ba zai warware ba hatta tun hajjawa wasu ya cika hajjinsa wai za da khalafin tawafa idan mutum ya fara tsawafi na nafila mana yana makka kasan bayan ka yi dawafin umara ka yi dawafin hajji to shi ke shi dawafi na fila ne akwai ayyuka ne na alkhairi kuma babu ba sai ka sa harami ba biza za ka an nuno ka abu wasu sana dawa fi da kayan gida to fi na fila ne to sai mutum ya fara fi na fila ba zai yanke ba lam yaqfahu hatta yutimma subu'ahu ba zai yanke shi ba sai yayi bakwai wannan jira ke ko in mutum ya fara fi na fila ya yi biyu ko uku sai abokin shi ya ce mai tab ai ga wasu kaya ta masu sauƙin gaske ya zo su je su siya zai sai ya kai bakwai wafi sai an yi bakwai ne ka kammala wannan sallah sai ka yi a biyu azumi sai ka kai nan. ina fata mun gane wannan da ke kowace rafila ina ci makwarata kowace ibada ina ci makwarata wala yamma sai an yi taruka shi'a min haza da dakhala ya ta yi qadiya illa min amrin ya arudu lahu mimma ya arudu lil nas min al asqami allati yuzaruna biha wal umur allati yuzaruna biha malik ice wala yanbaghi bai kamata ba an ya turuka shay'an mutun ya bar wani abu min haza na waɗannan abubuwan da aka ambata Iza da fihi idan ya fara hatta ya qadiyahu har sai ya kammala shi illa min hatta ya qadiyahu huwa sai ya rama in ji haka kawai ne babu sidi babu sana da ya bari to fa sai ya rama ina ba zan kuma gano wannan da kyau babu sidi babu sana da babu wani dalili ya yanke to sai ya rama in kuwa akwai dalili da aka ambata sharadin shi to sai ya rama illa min amri sai dai idan wani al'amari ne ya aribu lahu da yake gita wa mutum idan wani al'amari ne da yake gita wa mutum to wannan da sauki mimma ya arzu linnas daga cikin abubuwan da suke jita wa mutane za ga mutum ya zo da niyyar zai azumin kwana goma a jere ya yi yau ya yi gobe ya yi jibi ya yi kwana nauke nan uku sai kuma ga wani abu ya jita mishi min al-asqam na cututtuka allati yu'zaruna biha wacce ake wa mutane hanzari da ita ake wa mutane uzuri da ita wal umuri allati yu'zaruna biha da sauran abubuwan da ake wa mutane uzuri ba na rashin lafiya kadai ba abubuwa da ake wa mutane uzuri tafiya zuwan jinin al'ada zuwan haihuwa ina fatan kun bayyance wannan da kyau ya cewar ga azumin ya ɗauka na nafila amma kuma ya wahalar da shi sosai har ya tashi daga jin wahalar azumi ya koma rashin lafiya to duk wannan sai mutum ya ajiye a kansu to ba wanda ya ce sai ya rama azumin nan gaba amma dai haka kawai ya fito kawai ya ga mala haɗaɗɗen abinci sai tilili yake yi ce to ai nafila ce ya yi nafila ce ya yi to in yi ci fako sai ya rama shi ga shi makaranta a rasu ya faɗa wa hafsa da aisha ya ce ito biya makanon yawon afa rama wani irin daban mafafin wannan zaga kawai ya kamata ɗalibi ya bambance ne idan uzuri ne shiratattun uzuri ya gifta ba wanda ya ce mai yarama amma haka kawai ba uzuri ba ne idan aka sake haka to zai zama ibada ana wasa da ita kullum kawai zai zama in ya kabar sallah kawai sai ya sallame ya kaba haka kawai zai zama mutum ya fara da shi kawai sai wani abu ya sa ya bari dole sai ya kai munta sai ya kai ƙarshen ta wa zalika abin da ya sa muka faɗi wannan muka bambance tsakanin uzuri da abin da ba uzuri ba annan Allah tabaraka ta'ala ya qul fi kitabi Allah madaukakin sarki yana cewa wa kulu kuma ku ci washrabu kuma ku sha Hata ya ta bayyana na kuma na haifar abyad har sai sililin farin zare ya bayyana a gare ku min haifar khayt daga sililin bakin zare min al na al ma'ana ku ci ku sha har sai al ya keto in al ya keto sai ku yanke sun ma'atin musu ya ma'ilan lai sannan sai ku cika azumi zuwa dare to azumi aka ce asiyam azumi ya shafi na nafila ya shafi na farilla don haka Allah ta'ala ya ce uhilla lakum lailatal siyami arrafatu ila nisaikum ba a ce azumin ramadana ba duk abinda sunan azumi yake gasgatuwa a kansa to ga hukuncinsa kun gaba a rawa da na nafila ba a ce shi hukunci shi in mutum ya dauka zai iya ajiyewa ba a ware na farilla a ci shi mutum ya dauka sai ya gama sai Allah ta'ala ce sun ma'akin yama sannan ku cika azumi in dai azumi mutum ya dauka nafila ne farilla ne to fa sai ya kai shi ila layli zuwa dare fa alaihi itimamu to da ka yanzu ya zama wajibi akan ya cika azumi kama qala Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce akan azumi kenan wa ƙala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ce wa atimmul hajji wa umrata kalilla kuma ku cika hajji da umara domin Allah ku cika ya nuna kun ɗauka kenan so duk wanda ya ɗauki hajji ko da wannan hajji shi ne na ɗari da ɗaya dawo ba an ce hajji farko ne wajibi ba to yanzu ne na ɗari da ɗaya wannan hajji yi na nafarilla yi na nafila yi na kaza yi na kaza in dai mutum ya fara to sai ya kai amma in mutum bai fara ba yana damar ya ce ya fasa da wallahi yi niyyar zai yi aiki haji da har mashi ma ya saya amma tun da bai sa ba bai dauki niyya ba ya samu ya fasa amma in ya dauki niyya to ba sai ya kai za ka Allah ta'ala wa atimmu kuma ku cika alhajj da abin da ke amsa suna hajji na nafila ne ko na farilla wal umara da umara ta nafila ce ko ta farilla lillahi domin Allah falau anna rajulan ahalla bil hajji tatawwa malik yake cewa inda mutum zai yi niyyar aikin hajji na nafila wa qarqadar fariba kuma ya riga ya taɓa yin hajjin farilla yanzu ya zo zai na nafila da lam yakun an yi al hajja ba shi da dama ya yanke wannan aikin hajji ne ci ya fasa ba da an dakhala bayan ya fara bayan ya fara to zai yanke wayar jiya halalan ya ce zai warware min tariki akan hanya wa kullu ahadin da khalafi nafila dauki ka'ida wa kullu ahadin duk mutumin da yake da khalafi nafilatin ya fara yin wata nafila kaga dan abinda da ya sa ka faɗi wannan karka fahimci wannan hukuncin ya taƙaitu ga hajji da azumi da sallah kaɗai sai aka cire nafila duk mutumin da ya fara nafila nafilar sallah ko ta hajji ko ta azumi ko ta itikafi ko ta tsawafi Wana shi da kyau nafila da ya fara fa'alai itimamu ha idza dakhala to ya zama wajibi akan shi ya cika in ya fara ya zama wajibi ya cika in ya fara Don kada addini ya zama wasa kamar yutimul fariḍa kamar yadda yake wajibi ne akan shi ya cika farilla to haka wajibi shi ne ya cika nafila muddin ya fara wa hadha ahsanu ma sami'tu wani shine mafi kyawun bayanin da naji inji imam malik ibn anas imam al-a'imma imam dar al Allah ta'ala ya amfana da mu Allah ta'ala ya amfana da mu subhanakallahu wa bihamdika ashhadu